To jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma a iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim ka almasi garba ne da aliyu mustapha sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar alhamis bakwai ga watan satumba bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan yadda al'ummar ibo ke ta wato ke da mabambantan ra'ayoyi game da batun shirin sake kama dan gwagwarmayar biafra namdi kanu Nnamdi Kano is being used by the politician and the governor Adon nan da Kano ɗan aike ne na 'yan siyasa da kuma Ohaneze, kuma ba da jima'a ba sai sun kai shi sun baro. Idan gwamnatin tarayya ta cafke shi, Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba, muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma sai fa a mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku shirin jaridun gane a yau ba. sai kuma a saurari wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a barkan ku da hantsi gagarumin mahaukaciyar guguwar nan ta irma jiya ta ratso arewa da puerto rico inda ta janyo ɗaukiyar wutar lantarki da kuma rashin ruwan sha a gurin dubban ɗaruruwan mutanen wannan yankin ita dai wannan guguwar ta irma tana da karfin mijani biyar ne a maunin karfinta wanda ya sa ta zama guguwa mafi karfi a yankin tekun atlantika gashi kuma an ce tana tafa da iska mai masifar gudun kilomita kusan mai tan da kowace sa'a guda tun dai shugaban amurka donald trump ya aiwatar da dokar ta ɓaci a can puerto rico din abinda zai ba da damar a yi amfani da dukiyar gwamnatin tarayya wajen samarwa mutanen wurin tallafi daga asarar da guguwar nan za ta janyo musu ɗaruruwan mutanen koriya ta kudu sun gwabza da ma'aikatan tsaro a wani wurin da sojan amurka suka keɓe don girke makaman kariya da ake son amfani da su don kare 'yan ƙasar daga farmakin makwabciyarsu wato koriya ta arewa rahotanni sun ce 'yan sanda sun fitar da ɗaruruwan mutanen da suka taru suna zanga-zangar nuna adawa da girke makaman na thaad haka kuma jama'ai sun ce mutane da yawa da suka hada da hafsoshin 'yan sanda sun sami raunuka a batakashin da aka yi mazauna ƙauyen Sionju dai sun ce suna tsoron cututtukan da aka gaya musu cewa za a iya kamuwa da su a sanadin sinadarin da ke tafa da makaman da ake son a girki a wurin haka kuma suna tsoron kada koriya ta arewa ta kawo wa ƙauyen nasu hari shugabar kasar myanmar osan suci ta ce ana warwatsa gagarumin jita-jita maras tushe a kan tashin hankalin da ke wakana a jihar rahin ta can kasar ta wanda ya tilasta musulmi yan jinsin rohingya su kamar 125 su yi gudun hijira zuwa kasar bangladesh da ke makotaka da tasu kasar a cikin wata sarwa da ofishinta ya buga a kan dandalin facebook shugabar wacce aka taɓa bayar lambar yabo ta nobel ta ce ta zanta da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan a kan wannan lamari jiya laraba inda ta yi mishi bayani game da wasu hotunan da mukaddashin firayim ministan ƙasar tashi da kansa ya warwatsa a dunar gizo na gawakin 'yan rohingya ɗin da ta ce ba ya sama da wata alaƙa da rikicin da ke a tabar ƙasar a yanzu sai dai kuma ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty ta lanci wannan maganganun na osan sunci abin da kungiyar ta ce kalaman rashin imani ne tiran hassan jami'ar mai da murtani ta kungiyar amnesty ta ce maimakon shugabar ta mayamar ta nuna a akan abin da yake faruwa ga waɗannan mutanen sai gashi tana neman ta nuna kamar ba wani al'amari babba ba ne mutane da akalla hudu aka kashe tun daga lokacin da aka ce wata kungiyar 'yan tawaye ta rohingya din sun kai hari akan ma'aikatan 'yan sanda jihar rakin yanzu haka jihohin amurka sha biyar haɗe da babban birnin ƙasar washington dc sun kai ƙarar gwamnatin shugaba donald trump a kotu suna ƙalubalantar ta kan niyyar tsaida wani shiri wanda a ƙarƙashinsa ake hana a mai da dubban ɗaruruwan matasan da aka zo da su amurka tun suna ƙanana a ƙasashensu na asali a cikin ƙarar da suka shigar jiya a kotun tarayya da ke brooklyn ta new york lauyoyin jihohin sun ce matakin da gwamnatin trump ta ɗauka na suke wannan shirin wanda a takaice da turanci ake kiran sadaka, mataki ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa domin zai iya hana a kare matasan da abin ya shafa daga cin zarafinsu a ƙarƙashin shari'a babban attorney na jihar new york eric shandenman ya bayyana shirin na trump da cewa shiri ne na rashin imani maras hangen nesa da kuma gunta zuwa yanzu dai fadar white house ba ta mai da martani ba ga karar da aka kai ta To kuna jin labaran nan daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC ne babban kwamandan sojan kasar India ya gargaɗi mutanen ƙasar tashi da cewa su zauna cikin shirin yiwuwar wata rana a waye gari su ga ƙasar suna yaƙi ƙasashe biyu a lokaci guda wato Pakistan da China. janar bipin rawat ta ce bisa ga duka alamun china ba ta daina abin da ta saba na zaugar wasu yankuna na indiya ba kamar da ta yi can kwanan baya abin har ya kai su ga rigima a wajajen tsaunukan himalaya ya ce ci gaba da irin wannan tsokanar da yanzu yake gudana a yankin doklam na bhutan na iya sa rigimar na ta ta har ta zo ta zama gagarumin rikici kan iyakar tasu ta arewaci idan kuma har abin ya kai ga yaƙi tsakanin inda da china ya ce mai yiwuwa ne pakistan ta yi amfani da damar ta auka indiya daga bangaren ta na yammaci saboda haka kuma da ya ce wajibi ne indiya ta shirya yaƙi a bangarori biyu na arewanci da kuma yammacinta indiya da pakistan dai har sau uku suka taba gwaza yaƙi tun daga lokacin da su duka biyun suka samu yancin kansu daga burtaniya yau kama shekaru saba'in da suka wuce ita ma china din sun taba yaƙi da indiya sau ɗaya tun daga wancan lokacin To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da gwamnatin Najeriya ke shirin sake damƙe ɗan gugurmayar biyafara Namdi Kano, al'ummar Ibo na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da shirin na sake wato na sake kame Kano ɗin daga wayar ga wakilinmu Alphonsus ukwere Igwe da cikakken rahoton. Yanzu dai yunkurin sake kama Mr. Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar IPOP da ke fafatukar kafa kasar Biafra, bisa karyar dukkan sharuɗan da kotu ta ginda ya kafin ba da belinsa, na ci gaba da raba kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya, musamman dai kan abubuwan da ke iya wakana idan har aka kama shi. In ji Obin Nezog, wani ɗan kungiyar IPOP. Arrest, re-arrest da kalo we not host because we go fight to oh. and the oh, Nigeria will shake. kama shi ba zai tabbata ba saboda idan har suka kama shi ba za mu kyale ba za mu gwabza kuma Najeriya za ta girgizu shi kuma Kelechi Akubeze ya bayyana ra'ayinsa da cewa to arrest Kalu cause a very big problem to cause a very big problem because that is not the best to arrest him it's better you leave Nnamdi Kalu alone kama da Kanu zai janyo rikici ba kaɗan ba ba shine mafi alheri ba ya kamata su kyale shi saboda ita fitina bacci take. Dimokuraɗiyya ake, wacce ta baiwa kowa izinin yi da kuma ce, in ji Victor James Onyebuoha. I can say my own that is not good to interrupt the young man where they are saying they are uh, a freedom of country and a, a freedom of speech. His speech in his mind, what he thinks. We like what he's saying. So what do you think will happen if he's arrested? That nothing will happen. They are government in power. They can do anything. Saboda yeah, ake, da ya ba kowa damar furta ra'ayinsa bai kamata a kama shi ba saboda demokradiyya ake da ya ba kowa damar furta ra'ayinsa na kuma son take-takensa amma kuma ba abin da zai faru idan aka kama shi da yake gwamnati ce ke da iko amma kuma shi chief charles agriga na kungiyar ipob ya yi fatali da batun yana cewa Nnamdi Kalu nowhere in the Biafran struggle. nothing. Nobody knows him in the Biafran struggle. And what we are doing in the Biafran struggle is not uh, Nigerian politics. Nnamdi Kano ba kowa ba ne a gwagwarmayar Biafra, ba wanda ya san shi. Kuma ba fa siyasar Najeriya muke a gwagwarmayar Biafra. Batu ne da muke da Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka, ba abin da zai faru idan aka cafke shi. Kuma da duk da mutane miliyan biyu da ya ce za su tada babbar fitina idan an yanke masa hukuncin ɗauri, ba abin da zai faru. Duk shirme ne. kuma ya mayar da kansa abin dariya. A giriga ya ƙara da cewa. Nnamdi kalo is being used by the politician and the ex-governor uh, and Ohaneze. Nnamdi Kano ɗan aike ne na 'yan siyasa da kuma Ohaneze da suke amfani da shi wajen tarwatsa lamuran Biafra. Sun san ba su da wata hanya, shi yasa suke amfani da shi. Kuma ba da jima'a ba, sai sun kai shi sun baro. Idan gwamnatin tarayya ta cafke shi, dukansu za su gudu su bar shi. ya ce zai samar da cin gashin kasar biafra cikin wa'adin makonni biyu amma shekaru biyu sun shuɗe sai gashi ya kasa shi kuma wani haibere ya shawarci gwamnatin tarayya da ta kasance ainihin wajen gyara yankin kudu maso gabas. Federal government should concentrate more on rehabilitating east engage the boys who are always following um, the leader of uh, regional people of Biafra. Ya kamata gwamnatin tarayya ta mayar da hankali sosai wajen yi wa yankin kudu maso gabas gyarar fuska. ta kuma samarwa matasan yankin da ke biyewa nan Kano sana'o'i. Idan ko aka yi hakan, tsagiranci da fitina za su ragu sosai. Ga masu sha'awar boko, a tallafa musu da kuɗin makaranta. Waɗannan matakan lalle za su taimaka gaya wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Ko me doka ke cewa game da wannan? Na tambayi barista Hagla Okore, wani lauya da ke birnin Aba, ga kuma abin da ya ce. That condition was harsh. Okay. I mean, I mean to say you cannot be seen in the midst of 10, per a uh, minimum of 10 persons or thereabout mm. is a harsh bail condition. But in law, no matter how um, a court order, how bad a court order is, it's still a court order until it is reversed. Waɗannan sharuɗan beli da kotu ta gindaya masa na da tsanani sosai. a haramta wa mutum kasancewa cikin mutane ai sharaɗi ne mai tsananin gaske da kuma lauyoyinsa sun ƙalubalanci sharuɗan tun farko amma komin tsananin nata odar kotu oda ce har sai an sauke ta a takaice dai ita doka ta tanadi a sake kama duk wanda ya karya irin waɗannan sharuɗan a ƙarshen watan afrilu ne wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta ba da belin nnamdi kanu bayan ya shafe sama da shekara ɗaya da rabi a gidan kaso alphonsus okorigwe muryar amurka daga oweren nigeria

Allah jikan mahadi mai dogon zamani yanzu kuma ga wasu daga cikin eh, wato ga Usman Kabara da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsane inda Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu na Kano yake tattaunawa da wata ƙwararriyar likita ta sashen nazarin kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke kanan daba a Najeriya wato Dr. Asma'u Abba Garko inda take magana akan autism a turance wato rashin bunƙasa kwakwalwa na yara inda Muhammad Kwari ya tsaya inda yake tambayar ta cewa. Ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai? A harkar lafiya shine mm, mm. ka fi samun daga bayanan da ka faɗa ya kamata na gano cuta by at least na gane 70% na cewa a eh, cutar da kaza ce 70 cikin 100 ragowa 30 din maybe shine zan tafi investigation na scanning hmm. hoton kwakwalwa ko na je na EEG akwai abin da ake cewa hoton shi kamar activity ne hmm. um, aikin da kwakwalwa take yawwa hmm. amma dai idan ni likita ce idan ni kwararriyar likita ce ya kamata daga bayanai na fahimci akalla kashi saba'in na ciwo saboda ka koda da babu wa'annan investigations din da suke wani lokacin ma babu su ko kuma baka da kusaci da su ko kuma matsalar rayuwa ba ma ka da halin da za ka ɗauki dubunnai ka je kai wa'annan gwaje-gwajen to ya kamata na fahimci cewa eh ka yi min bayanai ka kawo yaro gabana na gan shi ni ma na ɗanyi mu'amalar da zan yi da shi ya kamata na gane cewa wannan autism ne tabbas autism ne ba sai na tafi wani yin investigation to idan aka gano haka mai mataki na gaba mataki na gaba shine na zaunar da iyaye ne musu bayani shine abin da ake cewa psycho education mhm. zaka ga psycho ɗin din yana da matukar muhimmanci inda wata kilkiya iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaron nan dan um, aljanu ne ko yan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu ba ne ba 'yan ruwa ba ne zai iya yiwa kamar yadda muka yi magana gado daga farko wata gado ne wata da kanta ma za ta ce eh akwai dan wana ma ya taba sama haka ko eh akwai wani da muka ji labari shi ma ya taba to kaga duk mun hada bayanan mu mun tattara su a wuri ɗaya za mu fahimci cewa kaza to na miki bayani ai ma hankalin ki ya ƙara kwanciya mm. because ya zaki a ce ɗan nan da kike tare da shi kike san shi kike ƙaunar shi watan ku tara tare kafin ma ya fito duniya na zo na ce miki an zo kuma ana ta miki bayanin cewa ai ki ma ɗan aljanu ne ko kaza ko kaza ko kaza mm. ai ba za ki ji daɗi ba amma wannan bayani da zan miki na cewa ki kwantar da hankalin ki abubuwan nan suna faruwa mm. abin da muke hasashe because ba wanda ya isa ya ce ga yadda Allah yake ikonsa amma a hasashen mu za mu ce abin da ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza shine likely kaza hmm. to kaga wannan psycho education kenan hmm. farkon abin da za mu miki sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka kare mutum shine ya zo asibiti ai solution yake so duk wanda ya taho asibiti yana neman mafita mafita yake nema hmm. tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da mahimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce ya zo daga cikin su ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda haka zan iya haɗa ka da shi because shi dama yaran ya karanta likitan kwakwalwar yaran ya fahimta shi wanda ake cewa child psychiatrist mm. zan haɗa ka kuma da a misali um, um, speech therapist mm. waɗanda za su iya koyar da magana mm. yauwa su kuma ƙwararru ne a wannan su kuma kwararru ne a wannan harkar mm. a misali idan kana da wani matsala saboda wani lokacin ciwon mafa kuma yana zuwa da kamar yan rakiyarsa mm. abinda a turance za mu ce complications ga asalin ciwon amma kuma ga wasu abubuwa da za su zo su yanyane shi su kudindine shi daga cikinsa akwai um, me zaka ce cewa um, mental retardation kamar dolayen nan da mm. asali za ka ga yaro ya kai shekara goma mm. amma abin da yake na dan shekara uku ne wata kanwar mm. shi shekara uku ma ta fi shi wayo abin da muke cewa intellectual disability kwakwalwarsa ba ta tafiya tare da shekarunsa ko girman jikinsa ba ta tafiya tare da shekarunsa tabbas shine abin da ake cewa mental retardation ko intellectual disability kaga na ɗaya kenan na biyu ciwon nan zai iya zuwa da farfadiya ga da autism ga su kuma da farfadiya ah, to dama kina nufi ki eh, su waɗannan ba su ne eh, ake ganin suna da farfadiya ba akwai bambanci tsakanin masu wannan autism din dolancin da kuma farfadiya ke. akwai bambanci da yawa masu farfadiya ba wai lallai suna da matsalar autism ba hmm. amma zaka iya samu akalla kashi wurin sittin. na masu wannan autism din suna da farfadiya ciwon ciwon farfadiya su masu wannan ciwon eh. autism din na eh, eh, suna da ciwon farfadiya mm-hmm. to kaga sai ka haɗo likitan yara wanda zaka ce pediatrician ko mm. shi ma sai ya zo sai mi managing din matsalan nan tare mm. sannan akwai abin da ake cewa special education special education ba za ka kai shi makaranta ka ce koyi abcd irin sauran yara ba because bai ma gane ma me ma ake so a fahimtar da shi ba mm. saboda haka shi ma sai ka sai ka ɗauko malamai da kake ganin za su sami za su yi tasiri a rayuwar yaran na zika so kama abin da muke suna da kwarewa da kwarewa a wannan yau akwai educational uh, special education mm. ana yin kamar a uh, karatu ne na university shi ma mm. daban za a yi mm. su ma suna da kwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan so harka ce ta ba wai kai kadai likita ba a'a ka tattaro duk wani wanda zai bawo da nashi input nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaron nan saboda me kake so ka samu so kake ya ricin maximum potential din shi ya mm. kai iya yanda ya kamata ya kai na rayuwa mm. ko bai kai kamar sauran sa'annin shi ba amma shi ma kai ya zo ya zama la'ifi mm. ba ka so ya zama haka to idan haka ne um, uh, dama abin da ke son tambaye ki in kuka yi waɗannan abubuwan aka ɗau waɗannan matakan yaro yakan warke ne ko kuma a'a sai dai a kula da shi dai iya abin da za a iya eh, daga cikin abubuwan da matsalolin da suke da shi irin wa'annan yaran shine kwakwalwa ta tabu saboda haka daga lokacin da kwakwalwa ta tabu ba za ka taba hada wanda kwakwalwar shi ta dan tabu ita kwakwalwa ba ta son abin da zai taba ta komai kankanta shi duk inda kwakwalwa ta dan tabu ko yaya ba za ka hada da wanda kwakwalwar shi ba ta tabu ba saboda haka abin da ka fahimtar da su iyayen shi sun fahimta sun gane to amma abin da kake so shine um, kamar yadda na faɗa maka rehabilitation mm. a farfado da su yau na ji daɗin kalmar nan taka mm. kamar yadda na faɗa maka kai ya zauna a gida ana a'a ku kyale shi kun san shi yana da larura shi a'a ba haka ake so ba a farfado da su shine rehabilitation health mm. a misali gidansu ana takalmi to a gwada a gani shi ma zai iya zama ko da shafa gom ne a jikin takalma ne yana shafa yana mika ko bai hada ba mm. wata kwakwalwa ba ta da coordination din ya hada din ya mm. a to amma sai a ga shi me zai iya yi shi ma Yawwa mm. saboda haka autism din nan akwai waɗanda ake cewa high functioning autism ba kowa ne yake da wannan dolancin da na faɗa maka ba wannan kamar yan rakiya ne na autism hmm, yan rakiya ne hmm. to amma ba kowa ne yake da wa'annan yan rakiya irin mai kamar wannan mara wayo mara kokari ba hmm. wasu kuma suna da high functioning autism aka ce high functioning kaga suna su ya shallake ma na waɗanda ake magana yanzu ya shallake na waɗanda ake magana yanzu yawwa saboda haka zaka iya samu su ba su da matsalar communication matsalar sadarwa matsalar magana haka za su iya yi ba lallai dai kamar ni da kai mm. amma yaya ta kama za su iya yi mm. so kamar kana da ɗan mu'amala da su fiye da su waɗancan da ba lallai a samu wata kyakkyawan mu'amala da su ba mm. idan ka fahimci hakan kuma in ka kai su wani guri da za su iya amma a misali za ka iya samun wani ya zama exceptional a mathematics ya iya lissafi ya iya lissafi za ka iya zaunar da yan ƙananan yara ya koya musu lissafin na bikas ya iya mm. za ka iya samun wani kuma za ka iya samun kowa yana da wata baiwa da shi suka zama high functioning wani kuma taba kwamfuta ya iya wani kuma taba kwamfuta ya iya saboda mm. ka ka kai shi inda ya iya wani kuma duk irin karfin da ka bashi kace ya hada ya gyara zai iya maka da ka iya kanikanci zai iya kanikanci yawwa Mm. amma da yawanci in ka kalla wani lokacin abu ɗaya ne suke da wannan high exception din amma a wasu abubuwan ba lallai ba ba za su iya kofin ba gaskiya wato sun ce a wani abu guda ɗaya ce a wani abu guda ɗaya tabbas muna da wani irin abu na al'ada eh, kin ga duk abin da yake da nasaba da kwakwalwa muna alakanta shi da aljannu ko mu ko wani abu mai kama da haka me ya kamata iyaye su yi bayan bayanin da kika yi cewa a zo asibiti da sauransu in Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda Muhammad Kore ya tsaya tare da Asma'u Abbagarku a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa ba za ta zama kasa zuwa gaishe ku yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ba zan iya faɗi sunana ba bisa dalilin da zan kawo yanzu. Gaskiya mu ma'aikata ko kuma malaman makaranta muna shan wahala a inda muke aiki kamar malaman manyan makarantu kenan nan kasar za ka kasance kana aiki in wata shida bakwai har takwas ba za ba ka albashin ko wata ɗaya ba ya ilahiya suke bukata mu yi suna bukata mu zama mabarata na kiri da muzu ko kuma suke bukata aiki za a kai mu kai a bakwai ba za a biya albashi ba wanda na yi imanin ba kasa a duniya ba wata kasa a duniya da za ta kai ga ainihin mai da su kamar bayi irin yadda ake a najeriya da fatan kafafen yada labarai kamar muryar amurka za ta tsaro mataki wajen wayar da kan mutane su kai kyautata wa maaikatan su ba wai su rinka wulakanta su ba kamar gwamnatin kasar nan wace take cewa wai ta demokradiyya ce na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Suna na Sani balag da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Buhari ya jajirce ya jajirce akan talakawan Najeriya. Tafiyar da take faruwa a Najeriya wanda ba ka so a wa talakawan Najeriya aiki. Yan majalisu ne da sanatoci ne ba sa so da gwamnonin Najeriya don Buhari yana fitar da kudade amma gwamnonin Najeriya ne ba sa wa talakawa aiki. kuma gwamnonin najeriya ne ba sa kishin talakawan jihohinsu shine ake fuskantar matsala ake ganin laifin cewa buhari ya fara yakin yin aiki buhari tun da ya hau zuwa yau shekara biyu da watanni ya fiddan musu da kudade tun daga kan majalisa zuwa gwamnoni su ne suke babban matsala su suke hana wa talakawan najeriya a jihohinsu su ringa taimakon talakawansu a rashin aiki ne amma tafiyar buhari tafiya ce mai kyau mu dai addu'ar da muke masa ba shi dogon kwana a duniya in ko ya samu dogon kwana nan gaba cancin takace ce ma za ta sa a zaɓe ka a wakilcin gwamnoni ko sanatoci ko 'yan majalisu don an daina tafiyar da da aka yi aka shekara ashirin talakawa najeriya suka kare a wahala ba ta amfani komai ba banda wahala da kuncin rayuwa duk 'yan siyasa ne suka samu wannan talaucin da tsadar rayuwa wallahi 'yan siyasa ne saboda rashin adalcinsu mu kansa muna zaben shugabanni amma ba mu yi dace ba talakan najeriya bai ci ribar demokuraɗiyya ba tun da aka kiretin ɗin najeriya na rantse da kur'ani ba mu ci murin mu 'yan siyasa ba assalamu alaikum murya amerika mai magana Suleimani Suleimani ɗan nishiyar ɗan matankari mazaunin birnin kwadiwar a buntugu da allah ina kira ga shugaba general babu buhari ya dinga haƙuri da jama'an shi haka ne ya yi haƙuri ya ƙara haƙuri Allah ya ƙara mishi haƙuri kar ya ce ba zai nemi mulkin nan ba ya nema ba laifi domin Allah ya sa abin da yake ma ba don mutane yake ba saboda Allah yake saboda mutum yau Allah ɗaya na iya mutum mutum ko da cikin ruwa kake tafiya. To yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sakkuta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To Ibrahim a takaice mutanen sassan Amurka da dama suna nan cikin tashin hankali na gagarumin mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Irma wuce jejiyar nan ta ratsu wajajen Puerto Rico inda kuma ta janyo daukewar wutar lantarki da hannun ruwan sha a gidaje dubbai na mutanen da ke wannan yanki. Ita da wannan guguwa din tana da karfin mizani kamar maki biyar ne a ma'aunin karfin irin waɗannan fitinun. wanda ya sa ta zama guguwa mafi karfi a yankin tekun atlantika gashi kuma an ce tana tafa da iska mai masifar gudu na kilomita mai tan da da biyar kowace sa'a daya tun dai shugaban amurka din donald trump ya aiwatar da dokar ta ɓaci a cin fitiri kuɗin da domin a samu damar yin amfani da dukiyar gwamnatin tarayya wajen tallafa wanda abin zai shafa ɗaruruwan mutanen koriya ta kudu kuma sun goza da ma'aikatansa na tsaro a wani ƙauye inda sojan amurka suke son su keɓe domin su girka makamin kariya da suke son su yi amfani da shi domin kare yan koriya ta kudu ɗin daga makwabciyarsu koriya ta arewa ko da za ta kama su hari to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma aliyu mustafa da tani da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyar mu ta wannan lokacin malama zainab abdulrahman ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.